a duk lokacin da azumin watan ramadana ya shigo za ka ga masallatai sun cika makil ana gudanar da tafsirai ma zai ja baki yayin da malami ke fassarawa to sai dai kash a bani labari ya canza bazuwar cutar corona ta sa masallatai sun koma wayan dokar hana haɗa taruka da kuma kulle ta sa an garkame masallatan har sai illa ma sha Allahu to amma ba sabon abu bane sauraron tafsirin alkur'ani da sauran karance karance ta kafafen rediyo da talabijin abin da ya zama sabo shine gudanar da karatun ta kafafen sada zumunta A bana wasu malamai sun tafi da zamani inda suke gudanar da karatu ga masu saurare ta kafafen sada zumuntar. Wa yaquluna Allah ce yaquluna amanna billahi wa bir rasul wa maye thumma yatawalla fariqun minhum suka ce sun imani Allah ba da manzansa kuma za su yi masu biyayya. Amma Sheikh Abu Jabir Abdullah da aka fi sani da Tan Abdul kenan yayin da yake gabatar da karatunsa zagaye da masu saurare a lokacin da ake zaune lafiya a nan birnin Abuja. To amma malamin ya ce a bana lura da take-taken cutar corona kasashen duniya ya saya nemi wata dabarar tun kafin ta iso Najeriya. A shekarun baya an saba ana karatu a cikin masallatai mai jan baki yana jan baki malami yana fassarawa. Sai gashi Allah ya kawo mana zamani wanda wannan zai yiwuwa amma sai kuma Allah Murkaki sarki ya ba da wata dama domin a ci gaba da karantar da al'umma wato addininsa wato aka samu damar amfani da intanet akwai waɗanda suke amfani kuma da YouTube link ɗinsu sai a tafi live su kira mutane su zo su kalle su kai tsaye a yayin da suke bada wannan to na fi amfani da zoom sa'annan kuma ina amfani da youtube channel saboda haka akwai karatun da ma can kano ya kamata in je yi karatun tun kafin azumi mun saba yi karatu ne na ramadan lecture amma da yanayi ya zo mana irin haka kai tsaye daga abuja a cikin wato studio muka kunna kwamfuta muka yi karatu muka tura ma duk waɗanda suke da sha'awar su saurari karatu karatun da waɗanda suka shirya wannan taron can garin Kano wa al'ali kuwa muna Abuja. A yanzu shek Abu Jabir Abdullah na ganin hanya ta buɗe da za a rungumi abin da zamani ya zo da shi ganin irin tasirin da kafafen sada zumunta ke da shi a cikin al'umma a cewar sa sukan ko bayan wucewar cutar corona sun ga wuri A insha Allah duk da karatun da za mu koma masallatayya bayan wannan abin gabaki daya, kuma za mu sanya wasu littattafai kuma da za mu yi ta intanet saboda yanzu nan ai da mutane ba su san cewa za a iya amfani da waɗannan ababen ara a isar da sako ba to alhamdulillah yanzu da muka gane kuma ba kuma koma baya da mu baka gane wani abu sai kana cikin matsala Malam Nasir Shiram Abdulmumin na ɗaya daga cikin masu ba da gudunmuwar buɗe irin waɗannan makarantu na intanet da ya kira Digital Academy a Turanci. Malam Nasir yakan yi amfani da waɗannan kafafen don haɗa dubban masu tauraro da malamai daban-daban kai tsaye kuma a lokaci ɗaya. So gaskiya da muhimmanci sosai because ya taimaka mutane wanda ma kana gani ba za su yi ma fita su je masallacin ba to ga karatun ya zo gurin su zoom in ne su video call din nan kowa ya koya yanzu ga duba facebook magidanta tun sun fi yawa akan facebook sai ba kaɗan ba dalilin da muke amfani da facebook da su zoom zoom bai da wuyan ganewa nan da nan ka gane nan da nan ka klikin ka shiga mitin din kana jin abu da mutane suke faɗi bidiyon kana ganin bidiyon kana ganin kuma akwai gurin da zaka yi tambaya akwai gurin da zaka iya yin commenting to duk abubuwan nan kaman kana cikin kilasi kaman a zoom yanzu in ka duba mutane dari biyar zaka sa mutane dari biyar ka linkin din shi zuwa youtube so ana zoom mutane duk a lokaci daya duk a lokaci daya mutane suna zoom wasu kuma suna youtube fiye da dubu biyu suna kallo fiye da dubu biyu suna kallo a youtube a zoom kuma akwai mutane dari biyar da suke kallo. lura da yadda annobar cutar corona ke ci gaba da bazuwa kamar wutar daji a Najeriya akwai buƙatar a ci gaba da rungumar irin waɗannan kafafen sadarwa na zamani don yin shirin ko ta kwana. Jabir Mustapha Sambo, BBC Hausa a Abuja, Najeriya.